a garin nan a ce har an yi wani mace wanda da zo ciwo malamai mutunci ka ce wai malami da je wai wai wai yau za a kalli ka za har da wani babban malami saboda kai ba dan mutunci ne kai baka san darajar malamai ba to duk wanda zai ta malami wallahi wallahi kowa ya babansa wallahi mun taba shi assalamu alaikum ko dan fir'aun ne mun taɓa amini na ya aka ya ya ya ya wai wani banzan yaro ne saboda mahaukaci ne da tawaike kawai ka je ka ringa ta malaman mu na addini to abin da ya bata mun rai kenan billahi la ilaha illa huwa ko tantabara ce ta haifi uwar mutum in dai ya taba malami sai mun taba shi na tarihi rayuwa da na sani iyayen mu hausawa ne kakannin kakannin mu hausawa ne kuma musulmai ne dan mu musulmai ne babu mutumin da za mu bari taba malami ko uban sa waye mu bar shi wallahi wallahi barka ni wallahi ban san muna da tarbiya ba kai ta naga wallahi dan wani garin mai ya ga wannan hukumar wallahi na san mahaukaci ne ai magana ta afa kallai gaskiya ce kai ka san Allah da afa kallaya zai ba mu dama eh gwamnati ta bamu dama eh. ko a inugu kake in dai kana sallah ka taba malamai wallahi mun je saman kawo kai daka jin ga maka mun kawo ka gaban afakan lahu muna ƙara kira ga malamai billahi alladhi la ilaha illa dan ahalin comedy ba dai haka ba mu abinci muke nema abinci muke nema kuma mu muna yin gani jadi kuma wasan Hausa ba hauka bane shi yasa kowane lokaci a kowane lokacin za ka taɓa malamai ko zaka taba addinin ah. musulunci ko zaka taba addinin musulunci billahi ladi la ilaha illa huwa sabbu kowa yanzu ba wasan hausa ake ba eh, wasan hausa yanzu yan wasan hausa nan haka alinu yake yi haka baban laha yake yi haka adamu zango yake yi haka sadiq sani yake yi saboda ba su san mutunci abu bane kuma amma ta haka sai jamila na gudu su dawaya su nafisa abdullahi su rahama sadiq sun taba mun malami kaga magana a ba kalla gaskiya ce in za a yi a tantance mutum bayan an tantance mutum na farko na biyu shiga ta kamala da mutunci da daraja shi yasa jagora shugaba mai gidanmu maganin kukanmu hmm. shugaba a jaddada kalmar musulunci kuma a ƙara jaja wato malam a duk kayan daɗi hmm. wanda Allah ya halitta akwai abin da Allah ya baiwa ka sama da rake rake dai Allah ya shi da ni'ima amma ai kaɗan ne suka fi shi daɗi a duniyan nan ta subhana kama me kamar amarau gyaɗa aba malam yanzu ana maganar abin da ya fi komai ni'ima sai ka ɗauko wata amara ga ƙala ƙus. ai haka rage shi ne ya fi kowane ka ɓare eh. ka ji zaƙi ka tauna ka ji zaƙi ah, a ah, sai dai kwankar Mara hara. Ana rikon hannunku. Sai dai ba kuwa. Yanzu dare ne ko rana. Bawan Allah. Wai nan a wacce ƙasa muke ne? quer. dai ba fi minti biyar mara zuwa ba gaba ɗaya. lá. nan bankon duniya kenan daga bayan nan namu kuma sai ruwa babu komai a ciki abin da za brazil nake son zuwa a haka za ka bi mu yanzu nan aga ga ta fadama can kana wuce ta sai wani ɗan ƙauye makarfi daga nan sai gidan su fele yanzu nan felen ya wuce da akwai kura to ko bakin ruwan bai je ba to ka ji fa oga yo me na zan samu motar da zan hau in tafi dama baka tafi bane au Au. kan ikon Allah to kai mala ai magana zaka maganka ai ban baka safai ba nake so ina shan riki ina damu na ba wala ni magana ma dake gaba ɗaya na dauka ina cikin dadin da raken ai ni ahe mutum ne a wajen safai nake so ina shan riki ake damu na ba Ni wannan daga ina yake ne ka gode magaban wani duniya yake. Allah kiyaye ka gode Ka gode wai kwan an shuka rake a kwanta eh yana fitowa sai dai a kwankare kwankare na kankare aka yi kankare eh. aka shuka rake to zai fito to amma a rufin kwanan gidana ina nan na dasa shi ina ba shi ruwa sai ya kama sai ya mutu na hango tsayinsa kuma ni yanzu da kyan ma da nake sha gaba ɗaya ji nake kamar an haɗa min music ta bayana <laughs> wallahi ka kiyaye amarya to Allah ya kiyaye amin amin ba mai gida kwana nawa za yi ba zan wuce kwana uku ban Allah ya kwana uku ai da yawa a to aikin sai ne aiki ne da haka amma wallahi ba na son tafiya kawai amma dai Allah ya kiyaye hanya to shikenan sai na dawo Allah ya kiyaye Thank you. can kare ta ta kansa yau ce har gargalewa in kira in walle Allah fa kina ina ai in ya maka baya nan ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi kwana nawa dai kwana uku kwana uku kwana uku ne to yau a gidan nan zan kwana a ah, to shiga ciki ka jira ne bari shiga ban daki sannan shiga kona nan zaka ka shiga jira ni dawo bari shiga ban daki Amarya. Wa alaikum salam. Amarya. Amarya kina ina? A ban daki. Na mata cirbi na kan durowa ne. Ziranin fito. Wallo, ku taimaka kwarto jama'a. Jama'a ku taimaka kwarto, ku taimaka jama'a, jama'a Dan Umarudu. Dan Umarudu, ba za ka ban ne bacin nan ba. Baba keken kana na gani ga can. Haka ne. Dan Umarudu, keken nan na sayar da shi. Da shi ne muku awo kuka ci abinci. Kar ka ƙara tada magana keken nan. Ai baba ban sani ba. To yau ka sani, kuma ko wani kaji zai magana keken nan. Ka nuna ma baka san nawaye ba. <laughs> Yawwa shi ne kawai dan Umarudu. Yawwa. Ɗaki, taho taho ke, in san yi abokin na baya da gudun. Uban bacci ne, ɗan da kasan ɗan kasa haka yi. Ya haka yi ne? Ɗan alaji, na ga ranka ɓace. Kai da ba a ɓata mare sai ka fito waje ka nuna da yake baka da sirri. Baka san abin da ya faru da ni ba da shi yasa kawai kake gani na aka kawai baka san zuciyata ba ne. Me? Gidan kajina ne ya ƙone. Ya kama da wuta. Allah ya sa dai ba su ƙone ba kajin nan. amma abin mamaki ya jilace kawai ta ƙone. <laughs> Ya jila kajin. To yanzu duk wanda za su ma da fafe suke yi. A maimakon su yi ɗanye. A da fafe suke saboda kai Allah ne ma ya taimake da tun ma gaba ɗaya su ƙone. Allah ya kiyaye haka kaddara take. Amu amu. Mm, zuwa ne in gaya ma dama Alhaji ya dawo. Kuma Alhaji ya dawo ana can ana warshe gale walle a gidansa. Gidan Alhaji. Ga amarya daga gidan muke yanzu haka. Mun je mun ci daɗi a gidan nan. an kawo mana abinci mun fasa kuma an yanka kajin tura daga turai ya zo da kajin kaji ya zo da su daga turai yanka mu yanzu cinya ɗaya aka ba mu makaci tsabar nauyin cinya da girman kazar mutum uku ne suke daga cinyar ta kazar yayi aka dora mana ita akan kwanan abincin mu muka cinye <laughs> eh to ko ba haka bane uwar gida kwarai kuwa tsabar girman kajin a turai amalanke ma ake dora musu ake noma da su ita kazar kwarai kuwa Alhaji kuma ya baku? Ai ai ka je ka ci daɗi. ka Amarya. Mu je mu je mu je mu je mu wanke bakin mu dan ni baki na duk mai kone yanzu haka. Lalle ni wayannan ma sun fi ni ƙarya. Ni na ɗauka maka wan ma za su tambaye ni ma amma suna wani magana Alhaji ya ba su karatun ya guda ma wa.